الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمد كثير لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقربا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مرتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da wannan darasi namu a cikin wato hukunce-hukuncen aikin hajji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 واتقوا الله واعلموا a إليه تهشرون ومن تمام عمل الحج cikin kamala aikin hajji jiya dai mun tafi an je tun daga ɗauka harama an je arfa an dawo an zo muzdalifa an dawo an shigo makka to yanzu cikin cikon aikin hajji almuqamu bi ne yawmaina aw salatata ayyam wato mutum ya zanna mina a ita dai waccan mai naɗin yini biyu ko ne uku min yawon nahari daga ranar sallah war hajjaji fi libasi mul'adi alhazai suna cikin tawahin su wanda suka saba wato an ɗebe farin zani wa zayyihan al-mu'tadati indahum sun sa kawarsu wanda aka saba a wurin su li zuba ta soya. don su rarrabu bayan da sun zama iri ɗaya duk duk sun tuɓe fi libasul ihram sun sa tawayen harami duk sun koma warwaru to yanzu za su in an dawo mina za su ɗebe wannan tawahi bayan an dawo daga makka wai ta'arafu na fi ma bainahum sai su gane su yi abin nan ma'arafa tsakanin su da junan waɗanga su san waɗanga waɗancan su san waɗancan wa bi zalika da hini umiru a cikin wannan lokaci aka umarce su wa umiran nasu aka umarci sauran mutane fi jami'i a ƙadarar addi cikin dukkan bangarorin ƙasa an yi ta share kuma a hom su yi tarayya tare da alhazai ta ba Allahun su bi alhazai wajen wannan zikirorin wadkurullaha ku yawaita zikira Allah bisa kabiri ku yawaita kabbarori inda ramiyar jimari lokacin jiwa duwatsu wa khalifis salawatin mafaruda da bayan salloli na farilla abin na alhamsata ashar wato goma sha biyar min zuhur yau mai wato kwana goma sha biyar min zuhur yau mai nahari daga zuhurin ranar sallah sai a ci gaba da yin abin nan wannan bikirorin wa alal adahi in za a yanka layoyi mutanen da ba su je hajji ba kowa da yanka laya ta shi dukkan Allah wal hadaya alhazai kuma wajen yanka hadaya a yi dukkan Allah fi ayyamin ma'dudatin cikin kwanuka kidayayyu ayyamin tashriqi salasa kwanuka hasken wata guda uku wato sahiyar sallah da yini biyu masu bi mata wa man ta'ajjala wanda ya gaggauta ai ista'jala bin nafar min mina yayi saurin hita daga mina fi yawmain cikin yini biyu bai kai yini uku ba sahiyar sallah da yini wanda ka abi mata sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ya gudu fi sani ayyamit tashriqi cikin yini na biyu na kwanukan hasken wata ba da rami jimari bayan ya je hidwa tune da ya kamata je haran nan sai ya tahowa ta yabbaro can ya dawo makka fala isma alaihi bi ta'jil to ba ya da da wannan gaggawa da yayi wa man akhara biha wanda ko yayi jikiri ya zanna mina hatta ba ta lailata salisi har ya kwana daren yini na uku wara ma jama'arahu yaje ya duwatsu ne sannan ya baro wurin fala isma alai shi ma ba <clears throat> ya da zanubi da zalika da wannan ayyuhum makhayyaruna fi zalika su alhazai an ba su zabi an ba su zabi in mutum ya ga dama yayi na biyu mina in ya ga dama yayi na uku mina duka da ya rage gare shi wa nafa al-isma wa nafa al-isma ya kore zunubi liman ittaqallaha ga duk wanda ya ji tsoron Allah bi haji ga haji ne duk wanda ya ji tsoron Allah ga haji ne to ba ya da zunubi la'annahu al-hajj fil haqiqa don wanda bai yi saɓo ba ya tsara hajji ne da kyau to haji ne shine haji fil haqiqa ga haqiqa wannan hajji. haji wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilayhi tusharun kuma ku sani ku wajen Allah za a tayar da ku fil akhirah a ranar lahira wai jazikum a a'malikum sai ya saka muku da ayyukanku wa man arafa yaqina annahu yuhsharu ila Allah duk wanda ya sani sani na yaqini cewa za a tada shi wajen Allah Aiko zai ji tsoron Allah fa la yukhalifuhu ba zai saba ma Allah ba fi ma'amurati ga abubuwan da Allah ya umarni wa manhiyati da abubuwan da Allah ya hani duk wanda ya san in ya mutu za a tada shi wajen Allah ko ai ana fatar sabo ne ya rage tsakani ne da Allah to wa da an bayyana ta'ala bayan Allah ya bayyana ba da al'ahakamin diniya tashin hukunce hukunce na addini wato wal ijtima'iyya da na haɗuwar jama'a to kada yi zakirun nasa sai Allah ya shiga yana wa mutane gargadi bimawa'i da tsayyama da wa'azozi masu kima li yabidu masu tamassukan bidinihim don da wannan wa'azi su ƙara riko ga addininsu faƙa sama hanke ne ya kasa mutane kashi biyu fi sulukewa a cikin suluke su wato tsarinsu fa almana almunafiqu cikin mutane akwai munafiki allazi yuzhiru islama wanda yake bayyana musulunci bil lisani da harshe kawai wa yakfi al-kufra wal fisqa fi qalbihi sai ya ɓoye kafirci da fasikanci cikin zuciya ta yadda bayyane yana nuna shi mutumin ƙwarai ne a ɓoye yana abubuwa ne da ya saba wa min al kuma cikin mutanen kashi biyu da akwai mu'mini alkhalisu mai tsarkake ayyuka ne ga Allah alkhalisu fi imani mai tsarkakewa ga imani ne yuqaddimu Allah wa rasula yana gabatar da son Allah da manzo ne da da'ar Allah da manzo ne ala shawa ta nafsi akan sha'awar kai ne wa hawaha da son rayuwar kai ne wa bada ta'ala bin nau'il awwal sai Allah ya fara da nau'i na farko wato nau'in abin nan munafikai فقال ومن الناس من يعجبك ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس cikin mutane akwai man yu'jibuka ƙa'ulu. akwai wanda magana ce tana baka shawa fil hayatid a cikin rayuwar duniya ya iya magana in yana magana sai ka aza shi a saitun waliyan duniya idh yadda iya annahu mu'minun dan yana cewa shi mu'mini na wa annahu muhibbun lin nabiyyi kuma shi masoya annabi na sallallahu alaihi sallam. yana wannan magana da baki amma wallahi ujibuka fil akhirah nan duniya yaka baka mamaki ya an tai lahira bai baka bai baka mamaki lima khalafati li itiqadi saboda aqida sai aiki ne ya saba ma aqida sai wa shaidallaha yana kafa Allah shaida alama fi kalbi ga abin da ke cikin zuciya ta annahu ya khalifu billahi yana rantsuwa da Allah annama fi kalbi muwafiqun li qawli cewa duk abin da ya faɗi da baki nai to shi ya kudurta cikin zuciya ta abin da ke cikin zuciya ta yayi muwafaqa da abin da ya faɗa ga baki au ko ko yana au an ya kula ko ya dora cewa Allahu yashhadu Allah ya shaida anna ma fi qalbi muwafiqun li Allah ya shaida ni abinda a cikin zuciyata yayi muwafaka da magana ta yana cewa Allah ya shaida kuma ya san Allah bai shaida ba da wannan wal halu al hali ko huwa aladul khitab shi mutum na mai fasuma mai tsanani da annabi ai shadidu khusumati laka yana da tsananin hukuma husuma da kai ya manzo rahama wali atiba'ika yana da husuma da mabiyanka li adawatihi laka don adawa ta da kai wato har da masoyanka bai son su adawa ya kai da su misala akanas bin shariq kama abin na wani mutum da aka ce ma akanasu ibn shariq kana munafiqan shi ya ga mutum na munafiki Kulwal kalam yana da daɗin magana lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wajen annabi ya iya magana yana da magana mai daɗi in ya zo wajen annabi ya halifa annahu mu'minun bihi yana rantsuwa da Allah cewa shi ya imani da annabi wa muhabbal lahu kuma ya imani da annabi kuma wa muhabbal lahu masoya annabi wa da ni yana matsowa ga majalisa annabi duk wanda ka zo a majalisa annabi ya san shi saboda yawan zuwan da ya kai wurin fa aka zabahu Allah fi zalika sai Allah ya karyata shi a cikin wannan wato rannan yana zaune sai an ka saukar da wannan aya ta yi irin bayanin ga da ta yi sai ya yi hushi ya tashi tun ba a tashi karatu ba ya ce wato da shi ake ya yi hushi ya ce an ambace shi wa marra bi zar'in wa humri ya biyo gonar wasu ya biyo wajen jakan wasu a abin na temiyari wato wasu abin na temiyar wato nan eh, eh, abin nan dabbobi libalin musulmi na na sashen abin nan eh, wasu musulmai wato ko humairin wato wasu 'yan jakai fa haraka ya banka magonan nan wuta idan ya san ta musulmi ta wa ha ya soke jakan nan biya kashe su lailan da daddare ya wuce ya ce to gobe an kuma gani ne a jami'a Allah ya ce wai za ta walla ta ahil ardi wa idza tawalla sa'a fil su da biya wa yuhlika al-arda wan nasl wallahu la yi al-fasad wato wanda imani na ya tabbata gare shi yana zuwa wajen wa'azi majalisar wa'azi don ya ji kure nai ya nemi taimakon Allah wajen gyarawa ya ji inda yaka yi daidai ya nemi taimakon Allah wajen tabbata ga abin nan da daidai to shi ka kai mutanen kirki wajen wa'azi shi ko aiki yana zuwa don a ganai don haka bai so a ambaci laihi ne in an ka ambaci laihi ne to da da komi aka so an jawo don me za a ambaci laihi ne saboda shi minayiki duk abin da yake yi ya sani da an zo an karanta sai ce da shi ake ba kamar mumini ba an mumini ya jiya sai ya ce lalle da mu ake abubuwan ga ko muna yin Allah ya taimake mu mu bari shi ko muna yi zai ce abubuwan ga da ne ake za a ci mutunci na kun ga hiyar su ba guda ba wai za ta walla Allah ya ce idan ya tashi da majalisa in sarrafa an ka yabbar wurinka ta'afil da sai ya yi tahiya ya shiga cikin ƙasa da ya da fiya don shi fanna cikin ƙasan wa yi hulikal harsa don ya hallaka shibkan mutane kamar waccan shuka da ya samu gonar mutane wuta wa nasala don ya kashe dabbobin mutane kamar wajen kancan da ya soke min jumlatil fasadi wannan yana cikin jumla fanna wanda wannan mutum ya aikata wallahu la yuhibbul fasadi kuma Allah bai son fanna ai wallahu la yuhibbu man hadhihi sifatu wanda wannan sifa ta ita ce barna ta dukiyar mutane ku fada da wa'azi in an ka yace da shi ake to Allah ba ya so wanda haka sifofi ne su wala yarda alfasada Allah bai yarda da banna wala man kana matalabbisan bi haka nan wanda yace dan ya da banna Allah bai so ne kun ga wato su na haka nan su wa idza dakhalu alayka tamallaku da sun shigo wajenka sai su yi ta yabo su yi ta yabo su yi ta yabo sai a ce haba aiwa na kan wato kai wannan yabo da shi kai ai ka san wato mutumin kwarai na amma fa da ya hita zada da afil addi li yuhlikal harsa wan nasab wallahu la yuhibbul basari وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المعاد كما وإذا قيل له اتق الله إيه wannan banna da ya kone gonan mutane ya kashe dabbobin idan aka ce mai fiye fi fi'lika wannan aiki na ka baya da kyau ka ji tsoron Allah ka bayyana hakan aka zatul izza sai girman kai ta dibai ai hamalatul unfaqi wal hamiya da hamiya irin ta jahiliya sai ta dauka ala amali ga wannan aiki da yabil isma da zunubi allazi umira bi taqwallahi fi zunubin da aka umarce ya ji tsoron Allah ya bayyana sai ya hamiya ta dibai yana ganin kaiwa a kai ka ce min kaza ka ce min kaza Allah ya ce ban mu da shi fa hasbuhu jahannama jahannama ta ishe shi ai ka fi jahannam jahannama ta ishe wala bisa wala bisa mahadi kuma wannan irin shehida ta jahannama wato ta yi muni duk wanda an ka ce wannan shehida ta jahannama ita ce shehida ce to ta yi muni alfirashu hiya ثم ذكر تعالى النوع الثاني sannan Allah ya ambaci nau'i na biyu tun da ya ce mutanen biyu suke da muminai na gaskiya masu halasi da munafukai sai ya fara bayanin munafukai to yanzu ya ambaci nau'i na biyu wa huwa al-mu'min as-sadiq shine mu'mini mai gaskiya fi imani a cikin imani ne idh wafiqu qawluhu ma fi qalbi dan shi mu'mini magana ta da ya faɗi ta yi daidai da abin da a cikin zuciya ta wato kai kokari kakka zama kakka zama munafiki duk abin da ka faɗa da baki kacce shi a gaskiya to ka tabbata zuciyarka shi ta ka aikatawa shi ta kudurta abin da kacce bai da kyau ka tabbata zuciyarka ta kudurta bai da kyau to shi ya imani amma baki daban zuciya daban to mai nahicci kenan ya faɗi da baki amma cikin zuciya bai yadda ba to wannan munahici na saboda haka duk wanda ya san haka al'amari ne yake to ya yi ƙoƙari ya gyara kada ya mutu ya ta a sashi cikin gidan munafikai don ɗabi'a su gare shi ƙasa Allah ya ce wa minan nasi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد to minan nasi kuma cikin mutane akwai man na nafsahu akwai wanda ka sai da rai ne Ayyab zurha ya bada rayuwa dai ga ayyuka fi da'atillahi wajen da'ar Allah yayi ta ayyuka Allah abin da Allah ka so ya ci gaba da aikatawa ibtiga amarda Allah idan bi yarda Allah ai da dahu yana yin wannan don da sai Allah ya da amma misalin wata sahabi sahibu ar-rumi lamma azahu al na lokacin da mushrikai suka cutai hajara ila madina sai yayi hijira zuwa madina wata kalama Malam yin mawar su dukiya ce yace su ɗauki dukiya amma shi kam ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukiya ba ta ɗaukowa dukiya gida ba ta ɗaukowa sai inda girma da arziki ya rika fashe ta kaɗan kaɗan amma in an yi babu girma babu arziki ba ta ɗaukowa sai dai mutum ya ɗauki abin da ya kaso ya wuce wallahu ra'uhum bil abada Allah mai tsananin tausayi na yi ne haisu arshadahu lokacin da shi ya fi da wani ya dawo ga abin da aka yarda Allah shi ne Bata Allah da mu da ima da ya mako ba a saboda ya ka kawo da da da ya sanya masa ni'ima da mamiya? Allah amal kalli kuma sakamako ga aikin ga ɗan cino na duniya aka da mai aiki wala yukallifu ta yi wusaha ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثم جاء ثم جمع تعالى المسلمين سنة الله تعالى يتار مسلمي المؤمنين allati yad'unaha wadda suke da'awa wa qala allah ya ya'lamu a amanu ya rafu wanda suka imani wa dukhulu fi silmi kafatan ku shiga musulunci gaba dai da kasar sini silmi wa fatiha salimi wa dukhulu fil islam kafatan ku shiga cikin musulunci gaba dai kafatan halin min silmi ai fi jami'i shara'ihi dukkan shari'o'i Allah gaba dai ku shiga kai tsaye ga addini kakku yi ɓangare ku yi nan ku yi nan a'a ku shiga gaba ɗai cikin addini wala tattabi'u khuduwatish shaitan kada ku bi kawace kawacen shaitan ai tazinahu to kawacewa ta bi tabriki da rarraba kan mutane kakku yi mai ɗa'a. ya dan shi shaitan yana iza su ce mun imani da tashi mun kafirce wa tashi Allah ya ce to kakku saurari shaitan ku shiga ka fatar ku shiga gaba ɗai wato babu wani abin nan babu wani rarrabewa an ce wannan aya nazala wannan aya ta sauka fi abdullahi bin salam wa ashabi ga game da abdullahi bin salam da kuma abokai ne wato lokacin da wani abu ya faru ba'adar islam ba su shigo musulunci lamma azamu asabta lokacin da suka dora girmama asabar ba su aiki rana asabar to sai aya ta sauka ta tsawace su musulmi ba baya keɓewar wani abu wanda shari'a ba ta keɓe ba shi sha'anin keɓewar abu ba wani abu na Allah ɗaya adda wannan iko a keɓe wani abu haka a ce ya halitta ko a ce bai halitta ba to shari'ar Allah ɗaya adda wannan iko wani bai iya yin wannan amma kana cewa ban hito wajen aiki ba yau don na gaji Ka ga ba doka ta kasta ba amma ka ci a kada kowa ya hita wanda duka jin magana ka kai ya hita to kai wani na ya ce maka haka kuma ka ce kullum kullum a rika yin haka nan to wani na ya ce haka nan wace aya ka samu cikin wani littafi ka samu wadda ta ce haka nan to shi wannan babban sahabi babban mashahurin sahabi ibn salam ba yahudi na sai ya musulunta to bayan ya musulunta sai ya dawo yana girmama ranar asabar sannan da shi da almajirai ne wa kai, hu lahamanin ibili kuma sun kai kyamaccen nama raƙumi wannan da hu isra'ilu ala nafsi wanda isra'ilu ya haramta makai ne wasu samarru ala ta abi mai sun kafo doge suna ta girmama sha'ana asabar min da amali bihi na bada aiki ciki wato ba su yin aiki ra asabat wa bi zalika mukhalafatun li al islam kun ga wannan to akwai sabawa ga shari'ar musulunci haka nan da yayi to gaskiya ya saba ma shari'ar musulunci shari'ar musulunci ba ta son ai bangare guda a bar bangare guda to ya shari'a da ya saba ma shari'a kuma wala wala yasduqul iman imani bai tabbata idan na gaskiya ya tabbata illa bittima'i illa bittiba'i jami'i shara'i'i sai inda an bi shari'o'i ne wato musulunci bai tabbata sai ka bi dukkan shari'o'i ne gurgudun wanda kaka iyawa dukkan su sai ka bi abinda aka yi na aiki wanda kaka iyawa kai na maganganu wanda kaka iyawa kai na aqida wanda kaka iyawa kai to sannan musulunci na gaskiya ya ka tabbata watar ke ma cewa da barin duk ƙa'idodi na wani addini wanda ba musulunci ba innahu ai shi shedan lakwa mu mubin mai adawa na bayyanan na gare ku ai bayyanar adawa shi shedan adawa ce bayyana take shi shedan dan adawa ne shi yasa ba a son adawa a musulunci amma shi shedan yana da adawa ko yaushe amma ita adawa a musulunci ba ta da kyau abinda adda kyawu wato gabida sha'awa wato kaga mutum na aiki alheri kai sha'awa tai kai ma kai kokari ka ga wanda za a yi kai ma kai irin wannan aiki alheri to shi wannan wani abu na wanda aka so amma dai adawa tsakanin wannan da wannan ai ta fata shari ga juna to irin wannan adawa ba a son ta ai shi yasa za ku ga a sha'anin siyasa su yahudawa kuna jin suna haɗin adawa adawa don su dama don a yi adawa tsakanin musulmi da musulmi sun ka kawo ta su dama adawa suka so amma in son samu na musulunci yana so ko an yi siyasa kada a yi adawa wato kowa dai ya bida abin da ya kaso shi aka ce magabida bida kowa ya bida abin da ya kaso amma ya bi hanya mai kyau wajen bida abin nan da ya kaso Allah dai ya rubuta wanda zai ba wannan abin amma adawa da ƙiyayya irin wannan musulunci ba ya so irin wannan ba ya so kuma ya hana shi kuma musulunci bai tabbata na gaskiya sai an bi dukkan shari'o'i ne shi ce kan kan innahu lakwa duwan Mabini, shi mai bayyanan na adawa na gare ku don haka ku yi hattara da shi da mabiya ne duka adawa su bayyanan naci gare ku fa in zalaltum fa zalaltar nan ba da mata ta kuma bayyana ta ga alamu annan ba a zizon hakim. To, fa’in zalaltar ‘yan ko kun ka yi ta lalabiya, milto ana dukuli fi jami’i, kun ka karkace ba ku shiga musulunci duka ne ba. Kun ka dawo kuna girmama musulunci kuna girmama wasu dokoki da ba musulunci ba, min ba da maja akwamal bayyana ta. bayan hujjoji bayyanannu ta zo muku alhujjaju zahira hujjoji bayyanannu ala annahu wa da suka nuna lalle qur'ani gaskiya ne to fa mu anna allah azizu kusani in dai kun saba ma allah kusani allah azizu ne mabwayi na karhi ne yayi la ujizuhu shay'un babu abinda ka iya baya allah fi intiqamihi minkum game da yardatar da amana ta gari wato azaba ta gari ku hakimun bi sunni kuma Allah mai hikima ne a cikin aiki ne ya Allah ya azizu ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka gafarta mana ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana imani da ibadaka da halati, ka kare mu daga sharrin shaiɗan da hanyoyi ne duka ka tausaya mana ka ansa ibadodin mu ya azizu ya hakim hal yanzurun hal yanzuruna illa أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور to hal yanzuruna ai su ba abin da suke jira ai yanzuruna tarikuna dukhul fihi kafa wa'anda sun kabar shiga musulunci gaba to babu abin da suka jira illa an yatiyahum Allah Allah ɗaya suka jiran ya zo masu ayyati Allahu min ne. Allah ya zo da giragizai da abin nan da ta kewaye su yati Allahu fiha ma abin nan mahaƙoƙan wato tahowa Allah da ya yake Allah suka jiran ya tawato tahowa Allah tahowa ce mahaƙoƙa wadda an tabbata gaskiya ne Allah na tahowa sadda ya so ya taho waja a rabbuka kuma abin nan wata aya ta ce waja a rabbuka wato ka ya zo ila an ce ya fi amurhu ma'anarsa wato halayen zuruna illa an yi a tiyahun allahu ai illa an yi a tiyahun amurhu sai alamar ya Allah ɗai suka jiran ya zo masu ka ƙaunihi au ya tiya amur rabbi ko kuma umarnin ubangijin ka ya zo musu umarnin ubangijin ka shine azabu azaba ce aw huwa haqiqatu maji'ihi ta'ala ko kuma ana nihi Allah din zai zo da kai ne bai aiko kowa ba shi zai zo da kai ne wajila hadhihi al-aya min mutashabih ko ko an ce wannan aya tana cikin ayoyi masu shuba allati la yudraku haqiqatu ma'anaha wadda ba gane haqiqanin ma'anarta ko kuma la la yudriku haqiqata ma'ana shi mutum mutane ba su gane haƙiƙanin ma'anarta illallah sai Allah kawai shi ɗaya san haƙiƙanin ma'anarta to Allah suka jira ya zo bi zulal min gamami cikin wasu inoyi wato jam'u zilla fi zulal min gamami cikin wasu inoyi na giragizai ashab wal mala'ika yazo da mala'iku wa qadi al a hukunta al'amari da da aka shi kowa da kowa babu abin da suka jira illa wannan Allah ya zo da kai ne ya zo da mala'iku a kakashe duk waɗanda ya kamata a kashe to abin da dai suka jira kenan wa al al'amru a hukunta al'amari ai a tamma amru halakin ya halaka su ya kammala wa ila Allah al umur zuwa ga Allah ake mai da al'amura bil bina ba fa'ul turja'u wa qur'a al-fa'il wa ila umur zuwa ga Allah al'amura takan dawo da kanta wato daga Allah ko jazi alaiha sai ya da sakamako a kanta Allah ya taimaki mu salbani isra'ila salbani isra'ila kama tanahum min ayatin bayyinah ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب واتوها الله سبحانه وتعالى يشي بني إسرائيل من أقدم شيئا دون بيجرم موانا أبو خارجا abin nan da ya girmama kharijan an shirayi da islam abin nan ya haifu daga shari'o'in musulunci mutum ya dauri ya rika girmama wannan abin kamar da aka gina aka girmama shari'o'in musulunci to duk wanda ya haka nan faƙa da kafara hakika mutumin na ya kafirta saboda haka dokokin musulunci wajibi na a girmama su wanda ya girmama dokokin kafirci wato kamar wada wa'anda sun ka saba ma dokokin musulunci to faƙa da kafara hakika ya kafirta tal ayyuhal muslimu ya kai wannan musulmi ka tambayi bani isra'ila alama ma asabahum don ka san abin da ya same su lamma baddalu ma anzalallahu alaihim lokacin da suka canza abin da Allah ya saukar ga su wa addamu ahwa'ahum sun ka girmama son rayuwarsu tambayi suka ji kam nahum da da yawa mun ka ba su wato dami dami muka ba su kam istibhamiya mu'alliqatu bisalam an mafa'ul tsani wahiya kam wato tsani mafa'ul atina wa mumayyizuha qawluhu min ayatin wato tamyizanta min ayatin bayyana aya nawa mun ba bani isra'ila cikin ayoyi bayyanannu zahiratun wayanda an bayyane ka falakil bahari kama abin nan tsagewa abin nan ji abin nan bahari gulbi kun ga Allah ya tsage musu gulbi sun shiga aya ce wadda ya kamata su girmama Allah da ya musu wannan wa yanzalil manni da saukan musu da abin na tsakin zuma daga sama bayan sun ci nama sun koshi wasalwa da saukan musu asalwa wato dage-dage tsuntsaye wannan duka Allah ya yi musu wannan fa baddaluha kufran sai suka canza ta kafirci marmakon su yi godiya sai suka ɗauki shi mataki na kafircewa wani azaba azaban shadida wannan sai zama sakamakon su ya koma azaba mai tsanani dalla alaihi wa man a ni'matallahi duk wanda ya canza ni'mar Allah ai ma ana amma bihi alaihi abinda Allah ya mai ni'ima da shi mina ayati na ayoyi li'annaha sababul hidaya don ayoyi ita ce sanadiyar shari'a to duk wanda ya canza ayoyin Allah da ya mai na ni'ima ya bashi na ni'ima ya canza su bayan ya gane min ba da ma atu bayan ta zo mai ya canza ayoyin nan kufuran don kafirci to fa inna Allah shadidul iqabi lahu lalle Allah mai tsananin azaba na gare wanda dai Allah yawa ni'ima ta ganewa ya gane kuma ya canza abin na ni'imar nan ta ganewa ya canza ta da kafirci to Allah yana da tsananin azaba saboda haka shi yasa kuka ganin don mutanen da Allah ya taimaka da addini ya ba su addini to ya yi musu ni'ima to idan sun ka bata cewa addini sun ka kwasu bid'a to sai ku ga abubuwa na ta shigowa na damuwa kamar dai wara kuka ganin Najeriya mu a yau za ku ga Allah ya taimaki Najeriya kuma ya taimaki 'yan Najeriya musamman dai arewa in sun ka faɗi babu mai faɗi da sun faɗi babu mai faɗi shi yasa Allah ya taimake su ya ba su addini da kyau amma da suka canza mutum ma in ya faɗa wani bi cikin gidanka ka faɗi ɗiyanka su ce babawa bai faɗi daidai ba cikin gidanka kun ga abubuwa sun canza ni'ima tana gushewa guda guda to har kai ta gushe gaba ɗaya to da albarka sunayenka Allah ka dawo da mu ga hanyarka Allah kuma ka daidaita mu ga hanyarka ka nisanta mu da shedan da hanya ta da albarka sunayenka زين lil ladina kafaru للذين ad-dunya wa ويسخرون min الذين amanu. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب to Allah subhanahu wataala yace zuyina lil ladina kafaru an kawata makahirai ai wato husna fi ayinihim an kawata ga idonsu wa ushraban mahabbatawa an cudanya son duniya fi ƙulubiyar cikin zukatan kahirai wato an ƙawata kuma an cuɗanya cikin zukatansu alhayatun duniya rayuwar duniya bitamwihi da zace-zace ba a Habu sai sun kaso ta Wani ya wam yaskaruna labi na amano kuma su suna ta izini ga wani suka yi imani li don dan wato suna izgili da masu imani don haɗa suka yi duniyar gaskiya gare ta ka bilali kamar bilali babban ladarin masallaci a annabi shi bilali ba ɗan kasuwa na ba saboda haka koyo shi yana nan zaune masallaci in ya samu abinci sai ya ci yana nan yau da gobe kullum an ka ana gani ne har ya zama ladarin masallacin don kusan shi ne, wanda aka gani kullum shi aka sawa don aiki na wanda duk wanda bai iya yi ne kullum-kullum, to ba a sashi tun da aiki na na kullum kullum ita sallah masallaci aiki na na kullum kullum don haka wanda ka iya yi ne kullum kullum to shi aka sawa to yin suka zo suka ga wannan ladani wasu haibun da mallan haibu a romi wato abokin bilal ya sa zuwa bai sai su dora izgiri da suwa wai ta'alauna alaihim bil sai su dora musu girman kai da kuɗi wato suna ganin su da adda kuɗi kamar su a wata tsaya kun san in ba taimakon Allah mutum ya samu ba in yana da kuɗi to yana iya dagawa na iya shiga ce da girman kai don kuɗi da kuwa gani wa kowa na son su babu wanda bai son kuɗi sannan duk wanda ka ba da kuɗi mutane na so ne don yana ba su kuɗi to ita ko su ko kuɗi wato wata abin nan baƙi na to wanda ya gaina da su sai ya dora ta alauna sai su dora neman yin girman kai layin da sabuwa a bin girma da wannan duke Allah ya ce to wallahi na daga kawo shirka wannan da su kare a da kasu da shirka wa ma kuma kahirai ranar kiyama don su ake aljanna

su ma kuɗi wanda kuɗi yi suna taimaka mai ga yawaita ibada da son Allah da mutanen Allah to kuɗi ne sun taimake shi idan dukiya ta yi bala'i ta gare shi Kunga kowane na da nashi fa'ida dukiya tana nata fa'ida talauci na da nashi fa'ida illa dai wato mutane da yawa sun yi dukiya bisa ga talauci mutane da yawa sun yi son haka nan amma shi kuma a talauci khairun ya yi alheri da yana sauƙaƙa matsalolin hisabi ya an ce lahira don kun ga talaka bai ci kaya da yawa ba kuma kun san yana son su amma bai ci da yawa kun bai aje ba bai ci da yawa ba kuma bai aje da yawa ba amma kun ga mai kuɗi ya ci da yawa kuma ya aje da yawa to shi yasa in an zo wajen hisabi wanda ya samu dukiya da yawa bai ɗaya da wanda bai da dukiya wajen kammala mai hisabi nan da nan shi yasa kun ka ga sahabbai za ku gani cikin karatu mana na ran talata wani sahabi ya shiga aljanna wajen shekara saba'in aboki ne makwaci ne bai shigo ba saira na ya ga shigo ya ce na aza kana wata ya ce ina can bakin gari hisabi a ce an yi mana da dukiyar nan da manka tara shekara saba'in ana can aljanna ana cin daɗi yana can yana can bana bakin gari daɗin nan da ya ci duniya shi na ya sha wahala sai can to amma dai duk da haka na mahi yawan mutane sun yi son arziki bisa ga talauci domin ita duniya ce a hisabi kuma lahira ne ita ko nan duniya duniya ce shi yasa mutane da yawa suna son arziki kuma wani lokaci sai ka ga arziki so ne kamar dole a baka zuwa yanzu ka taimaka auna da ɗan baro to ko ɗan baron bai bai kayan ba biya ne za ka yi ba balle ka taimaka auna ka ce a ɗora ma buhun shinkawa kaza buhun gero kaza ka ce musu to sai an jima baka ba da ko ɗari ba to ko dan baran iya san baka baka biya ne bai zuwa kuma baka ya doko su da kanka ko baka so an kai dole sai ka bi da kuɗin doko su ka bi da kuɗin sayan su ka bi da kuɗin gyaran su she kun gani dole dole mutane su so kuɗi amma dai wanda Allah ya ce maka kuɗin sai su zama rahama gare shi wanda kuma Allah bai taimaka ba sai su zama azaba gare kamar da suka zama kamar wanda suka zama azaba ga waɗanga da ke izgili da manyan sabai irin su Bilal da Suhaibu Ar-Rumi wallazina taqawa inda suka ji tsoron shirka sun ta kare kansu da shirka sune talakawan fawqahum su a saman kahirai yawmal qiyamah ranar qiyama wallahu yarzuqu man yasha wa Allah na azata wanda ya ga dama da gaire hisabin ba tare da kirayawa ba ay rizqan wasi'an fid dunya in Allah ya ga dama sai shi ba mutum arziki mai yawa nan duniya arziki mai yawa bi an yam bi an yumallika al-mashhur minhum amwal sahiri ya in Allah ya ga dama wannan da aka izgiri da shi ana cewa talakana to sai Allah shi ba shi arziki ya mallaki wannan da ka izgiri da shi ya mallaki dukiya sai ya koma yaro gida ne ne mai hidima wani iko ne na Allah in ya ga dama sai shi wani kabon ya ba shi ikon wuyansu gaba ɗaya su masu izgilin na sun zama bayi a wafil akira ko kuma ranar lahira wa da kullum masahuru minhum aljanna wannan da aka wa izgili to sai shiga aljanna wasu sakari na nara masu izgilin kuma sun shiga wuta wannan kun ga wata hikima ce ta Allah yana gudanar da abin da ya ga dama saboda haka ku daina izgili da mutane don kuna da a nan jiha aka yi wani abu in ba mance ba akwai wata shekara da aka ta kawo mana matsala ni kaina ina cikin masu magana akan matsalar wani wasu manyan mutane 'yan arewa da an katsari a ni kaina kun san na yi ta magana a kanta cewa shugaban ƙasa ya sake su sai da shugaban ƙasa ya zo nan jihar ya ce a kirawo malamai ni ban tai ba amma wanda wanda a shugaban taron ya gaya min cewa shugaban ƙasa ya ji kira na a faɗa mini bai take su ya ji kira na sai ya sebe riga ta ya gwada masa ya ce su jijina ya ce a data an ka aza ga wuta sai da ta yi ja sun ka aza mai sun ka ci kashe shi za su yi yanzu Allah ya ya ba shi iko ya zama shugaban kasa shi ko ya kame su aka tashi su gari wallahi su kun gani su adda iko sun ka kame shi sun ka ɗaure shi ya gwada masa wani wuri nan ya ce kan bindiga na an ka buga ma, an so a kashe shi ba a kashe shi ba to shi ko yana gidan yare sai Allah ya hisse sai ya ba shugaban kasa sai ya kame yace ya ce to ga dalili ne ya ji kira na a haɗa min ya ji kira na amma wallahi bai sake su don ga wanga dalili to Allah na da iko shi haka nan don haka in kun ga kun ga kuna da ku ba izgili da wanda bai da Allah na iya anshewa gare ku ya bashi bale ma mulkin duniya mutum nawa yayi mulki ya gama wani ma ko dadewa bai yi ba wani ya anshi mulkin ya kame shi ya daure shi shigo mutum nawa to ku ba izgili in kun ga kuna da ku yi tawadi ga Allah ku ba izgiji da wanda kuka ganin bai da kuna neman ku tozarta ko ku warakanta shi kar ku yi haka nan Allah ya ba mu kariya da tsaro ne zakara fi ma ya ti asalan nasi bin nisbati lil aqidati islamiyya ya ambata a cikin abin da ke zuwa wato asalin mutane dangane da aqida ta musulunci Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana zanubban mu baki daya Allah ya kara mana imani da tsoro ne Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya ba mu kariya da tsaro ne da mu da ɗaya da iyali da zuriya ya sa aljanna makoman mu kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sosai a mai yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim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 الذي lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mana roƙonka Allah ka gafarta mana. Allah ka gafarta mana Allah ka mana. Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu Allah ka kare mu ka kare mana addininmu Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu Allah ka kare mu ka kare mana mu Allah ka kare mu ka kare mana rayukanmu Allah ka tosaya mana dowa da duniya ga take kasancewa Allah ka samu ya ƙarshe mai kyau. Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah da albarkar sunayenka Allah ka haɗa mu da lailatul qadari Allah ka haɗa mu da lailatul qadari Allah ka haɗa haɗa da lailatul qadari da albarka sunayenka Allah ka tosaya mana duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar she su alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare mu cikin gidajenmu ya Allah ka kare mu wajen gidajen ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya ka gafarta mana da gafararka Ka yi mana rahama da rahamarka ka tausaya mana da tausayinka ka taimaka mana da taimakonka ka karfafa mana da karhinka ka girmama mana da girmanka ka darajanta mana da darajarka ka karrama mana da karamarka ka tuha mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyan makiyan mu nan duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karraba mu Allah ka tuha mana asiri duniya da lahira ka she mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiya mu duniya da lahira ka kara mana imani da lahira Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata da basu da lahiya Allah ka warkar da su dukkan bayan ka musulmi waɗanda aka bi bashi ka basu abin biya kuma ka taimake su su biya da albarkar sunayenka waɗanda ka jarraba kuma da faɗo wa jari Allah ka tsora su saboda rahamarka Allah ka tusaya mana matasa da dattijawa da tsohahi Allah wa'inda ka jarraba da ayyukan da ba su da kyawu Allah ka shirya su Allah ka shirya su mu kuma Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu da albarka sunayenka ka kare mu daga sharrin shedan ka kare mu daga sharrin rundunoni ne da mataimaka ne Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki daya Allah ka walakanta kafirci da kahire baki daya Allah ka tarwatsa shirka da mushrikai baki daya Allah ka wace hicci da munafukai baki daya ka wace makirci da makirai baki daya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu dinga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam.